Kwamitin ƙasa na cikin kotunan nan hudu da kundin tsarin mulki ya tanada bisa batun shari'a. Doka ta ba shi hurumomi. Hurumin farko jujin kula da bin doka shine ke kula da hakikancin dukkan matakin hurumci da suka fito daga gwamnati, hukumomin ƙasa, kamfuna da masana'antun gwamnati. Duk wani mataki da ɗan ƙasa ke ganin kamar an take mashi haƙinsa yana iya tuntuɓar kwamitin ƙasa don ya tambayi a soke wannan matakin. Misali wani ƙudurin da ke tsige ma'aikaci an kunga da matakin bai bisa kan bin doka kana iya kai maganar a gaban kotun ƙasa don a soke matakin kuma idan aka tada ka daga inda kake da zaran kana ganin kaman wannan matakin na durba-durba ne kana iya gabatar da batun a gaban kwamitin ƙasa ana iya yin tuntubar ne kan fuskar fayyacewar bin doka wanda ake ce ma refere kamar misali magajin garin da ya ɗauko matakin hana zanga-zanga in dai akwai wani ɗaukar mataki a hukumce ana iya tuntubar kwamitin ƙasa don fayyacewar gaugawa a wancan bangaren kuma hukuncin da ake tsayar a kotun ɗaukaka ƙara bisa ga aikin hukuma ko na batun zirga-zirga nan ma ana iya tuntuɓar kwamitin ƙasa kan matsayi na jujun ɗaukaka ƙara. A wani bangaren kwamitin ƙasa na aiwata aikin mashawarcin gwamnati ta fuskar batun shari'a. Gwamnati na iya sa zuwa ga duk wani tsarin takarda da yake son amincewa. Mi da menene kwamitin ƙasa ya kumsa? Kwamitin ƙasa ya kumshi ga rawayar mambobi akwai jujoji masana aikin shari'a da da ƙwararrun da kwararrun masana ga batun 'yancin hukunci daritotin hukuma da ake naɗawa a matsayin juju akwai zauren raba gardama akwai zauren barikin da ke ba da ra'ayinsa zuwa ga gwamnati an gwamnati ya ƙirƙiro wata doka kamin amincewa da ita a zaman taron ministoci gwamnati na iya zuwa ya tambayi ra'ayin kwamitin ƙasa don ganin an yana da daidaito da tsarin doka da ƙa'idojin dokar da ake aiki da su Yaya kwamitin ƙasa ke aiki? Kwamitin ƙasa na aikinsa kamar duk wani kotun shari'a yana da rasansa na jagoranci akwai shugaba guda shugabannin zaruruka da na mashawarta cibiyar kenan. Saɓanin wasu kotunan a kwamitin ƙasa akwai babban mai rahoto wanda ake baiwa damar ba da ra'ayinsa rahoto ne yake da sunansa domin ya baiwa kotun haske. A wancan ɓangaren kuma akwai sashen da ake kula da duk wasu takardun masha'arantar. Studio Balangu.